This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanyin ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na safiyar yau Litinin 22 ga watan Janairun shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafar da su ga kanun labarai. Ofishin harkokin siyasa ƙasar Iraq ya ce jakadan Amurka a Iraq ya gana da tsohon firaministan kasar Nul al-Maliki. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi fatali da tayin da mayakan Hamas suka yi na kawo ƙarshen yakin da ake yi a Gaza. gomman mutane sun rasa rayukansu da dama suka ji rauni yayin da aka kai wani hari a birnin donetsk da ke gabashin ukraine to bayan labaran duniya za ku ji cewa wato al'ummar hausawa a birnin onitsha na jihar anambra da ke kudu maso gabashin najeriya sun da zargin rike wata yarinya da aka ce an sato ta ne daga jihar bauchi a arewacin kasar. amma mu ba mu da wannan labarin domin mun sha tambaya daga wurare daban-daban ko an kawo mana bakuwar yarinya da ta bata ce mu har yanzu babu wata yarinya da aka kawo mana da sunan tabata daga wani waje jama'a na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan shekaru arba'in da biyar na watsa shirye-shiryen sashen hausa na muryar amurka za mu kawo muku shirin ciki da gaskiya na sarfilu hashim gumel to amma kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna. Jama'a mu da asuba sunana Hawa Sharif ga labaran duniyar. A jiya Lahadi ne ofishin harkokin siyasa ƙasar Iraki ya ce jakadar Amurka a Irakin ya gana da tsohon firaministan ƙasar Nur al-Maliki kwana guda bayan da mayakan da ke goyon bayan ran suka kai hari akan dakarun Amurka da ke ƙasar. ganawa da aka yi a birnin bagadaza da jakada alina romanowski ta zo ne daidai lokacin da al'amura ke kararin cabewa a yankin da suka hada da yakin da aka kwashe watanni uku ana gwabzawa tsakanin babbar aminiyar amurka wato isra'ila da mayakan falastinawa na hamas da ke samun goyon bayan tehran ko a ranar asabar dai sai da aka kaddamar da wani harin makami mai linzami a wata cibiyar dakarun amurka da ke arewacin iraki harin da kungiyar dakarun musuluncin iraki da ke da wata yakwarya alaka da kungiyar dakarun musuluncin iran ta dauki alhakin kai shi wadda ke nuna kiyayya ga goyon bayan da amurka ke baiwa isra'ila a yakin da take yi a gaza a jiya lahadi firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya yi fatali da tayin da mayakan hamas suka yi na kawo karshen yakin da ake yi a gaza da a yanzu ya shiga wata na hudu shugaban isra'ila ya faɗa cikin wata sanarwa cewa a matsayin musaya ga sakin mutum hudu daga mutanensu da ke tsare hamas ta buƙaci a kawo karshen yakin a kuma janye dakarun isra'ila daga gaza sannan kuma a sako mutanenta da suke hannu netanyahu dai ya bayyana yin watsi da dukkan bukatun na hamas a jiya lahadi ne dai hamas din ta wato ta kare kai hari ta kare harin da ta kai a ranar bakwai ga watan oktoban bara amma ta amince da cewa ta yi kuskure ta kuma yi kiran da isra'ila ta kawo ƙarshen yakin da take a gaza a rahoton da ta fitar na farko da ta yi ga bainar jama'a akan harin da ya haifar da wannan yaƙi mayakan na hamas sun ce dole ce ta sa suka kai wannan yaƙin suka ɗauki matakin sakamakon mamaye yankunan falasinawa da isra'ila ta yi da kuma neman hanyar sako bursunonin falasinawa da ke hannun isra'ila Majalisar Ministocin Isra'ila ta amince da wani shirin da zai ba kasar Norway damar rike kudaden haraji da aka ware domin tafiyar da ayyuka a Gaza da Hamas ke da iko da ita. maimakon mayar da kuɗin ga hukumomin falastinu cewar jami'ai a jiya lahadi a ƙarƙashin yarjejeniyar zaman lafiyar da aka cimmawa a shekarar 1990 an shirya ma'aikatar kuɗin isra'ila za ta amshi kuɗaɗen harajin a madadin falastinawa inda za ta rika turawa hukumomin falastinu da ke samun goyon bayan ƙasashen yammaci wani daunin kuɗi a duk wata a zaman wani ɗan kware cin gishin kai ga yankin na isra'ila wato da yankin na isra'ila ta mamaye na gabar kogin jordan to sai dai an yi ta samun kace na ce dangane da wannan yarjejeniya da ya hada da bukatar isra'ila na ganin kudin ba su shiga hannun hamas ba wadda ita da sauran kasashen yammaci da dama ke makallon kungiyar ta'addanci a shekarar 2007 ne dai hamas ta kwace iko a kan gaza daga hannun hukumomin falastinu da ke samun goyon bayan kasashen yammaci bayan wani gajartaccen yakin basasa da shekaru biyu da isra'ila ta shafe ta janye jakarunta daga yankunan da yahuda suka kama na kama wuri zaune duk da karɓa iko da hamas ɗin ta yi da dama daga cikin hukumomin falastinu sun ci gaba da aiki a gaza suka kuma ci gaba da ansar albashi daga kudaden harajin da ake turawa ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to nan ba da jimawa ba hauwa za ta sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu to amma kafin nan al'ummar hausawa a birnin onitsha na jihar anambra da ke kudu maso gabashin najeriya sun musatar zargin rike wata yarinya da aka ce an sato ta ne daga jihar bauchi a arewacin kasar hakan na zuwa ne bayan bayyanar hoton wata yarinya a kafafen sada zumunta da aka yi zargin cewa an sato ta ne daga Bauchi kuma an ganta a cikin Hausawan na Onitsha. Wakilin mu alfonso tsokorigwe na dauke da karin bayani. tun makon da ya gabata ne ake ta yaya ta hoton wata yaniya da cewar an sato ta daga wata unguwa a bauchi kuma an gano ta a wani hali mara kyau a cikin hausawa a garin anata lamarin da ya sa mai magana da yawun al'ummar hausawa a garin da kuma wazirin hausawan anata alhaji yushau ibrahim imam ke cewa babu kanshin gaskiya a labarin akwai wani matsala da ake tambayar mu akan shi cewa akwai wata yarinya da aka sato daga bauchi wai an kawo ta nan onitsha wajen mu 'yan arewa wai daga unguwar tsohuwar makabarta na bauchi amma mu ba mu da wannan labarin domin mun sha tambaya daga wurare daban-daban ko an kawo mana bakuwar yarinya da tabata ka ce mu har yanzu babu wata yarinyar da aka kawo mana da sunan tabata daga wani waje mutane suna ta damun mu da tambaya ko jiya daga bauchi akwai wayanda suka bugo waya suke tambayan mu wannan magana shekaran jiya ma na samu call kan wannan magana na ce to mu har yanzu fa babu wata yarinyar da aka kawo mana to dalilin da yasa kenan muka masu akan lallai ya kamata fitar da sanarwa dan kowa ya san cewa to wannan lamarin da yanda ake faɗi shi ake juya shi ba haka maganan yake ba a bisa wannan bayanin ne na nemi sanin matsayin wannan batun daga kakakin rundunar 'yan sandan jihar Anambra kuɗi, Kenga, amma duk kokarin samunsa ta waya ya faskara sai dai wani mai fashin baki kan lamuran yau da kullum barista mai nasara kogo umar na ganin akwai buƙatar hukumomi su ɗauki mataki kan irin wannan al'amarin. wato al'amarin irin wannan ya riga ya zama Daya daga cikin abubuwan da muke ta faɗi cewa nauyi ne akan gwamnati ta kokari ta tsaftace yadda ake yatsa labarurruka a Najeriya da kuma ko'ina a duniya. Kuma duk idan zargi ya taho irin wannan a kafafun labarai idan babu wani mutum wanda ya sa mishi hannu ko kungiyar za ta sa hannu ta yi zargi ba to yana nan a matsayin maganar shirme ba kuma ya bai kamata kuma ya amfani da shi ba. To amma akwai muhimmanci na cewa hukumomi su bincika don kar su kawo zargi ya bata zamantakewar mutanen da ke kudancin Najeriya da mutanen da ke jihar Bauchi. Daga bisani Alhaji yusuf Ibrahim Imam ya karkare da cewa. Sanda take ga gwamnatocin Arewa taimaka su sa ido don gaskiya wannan irin wannan matsalolin yana faruwa don yanzu haka a nan wani akwai wurare guda hudu wanda in ka je za ka ga yaran na Arewa maza da mata wai su labara. ya kamata gwamnatocin arewa su taimaka su sa ido a kan masu irin wannan abubuwa. Batun satar yara dai na ci gaba da zama ruwan dare a faɗin ƙasar, saboda ko a kwana-kwanan nan ma rundunar civil defense a jihar Taraba ta ce ta kwato yara goma sha shida daga hannun wasu miyagu, kamar yadda jaridar Dikebul ta ruwaito. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga inugu Najeriya. To gaida Alphonsus Okwerugwe kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan Washington DC yanzu ga hawa ta dawo da karashin labaran duniya. Gwamman mutane sun rasa rayukansu da dama suka ji rauni da ya hada da kananan yara biyu yayin da aka kai wani hari a birnin Donetsk da ke gabashin Ukraine da Rasha ke iko da shi cewar mahukuntar yankin da Rashan ta nada a jiya Lahadi. rashin dai ta zargi ukraine da kai harin da jami'an rashin suka ce ya halaka akalla mutane 27 ya raunata wasu 25 ukraine dai bata ce ufan ba dangane da lamarin haka zalika kafan labaran associated press bata tantance sahihancin zargin da rashin ta yi ba jami'in da rashin ta nada dennis fishlin ya ce an kai harin ne a wurin da makamin artillery da aka harba ta bangaren kurhofov da krofchivka a bangaren arewaci ya kuma tabbatar da cewa ana ci gaba da ayyukan bada agajin gaggawa a inda lamarin ya afko jami'ai a yankin henan da ke tsakiyar china sun fara bincike a jiya lahadi kan musabbabin tashin wata gobara cikin dare da ta lakuma rayukan yara 'yan makaranta su goma sha uku a sa'ilin da suke barci a dakunan kwanan su. Labarin tashin gobara da ta tashi a makarantar Yongshai da ke ƙauyen Yangshinpo ya isa kunnuwan ofishin kashe gobara da ke yanki ne da misalin karfe sha 11 na dare karfe 3 agogon gmt aka kuma yi nasarar kashe wutar bayan mintuna arba'in cewa kafan labaran kasar dalibai goma sha uku ne aka tabbatar da mutuwar su a gobarar inda wani mutum daya ya samu mummunan rauni wani dan jaridar kafar labaran afp da ya gane wa idanunsa ya bayyana cewa gwamman 'yan sanda sun kewaye yankin da lamarin ya afku baki ɗayan shi inda wani jami'i ya shaida mushi cewa tuni har an fara gudanar da bincike kan musabbabin tashin gobarar Hawa Sharif kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To a yayin da sashen Hausa na muryar Amurka ke bikin cika shekaru 45 da kafuwa har yanzu jama'a na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu da kuma fatan alkhairi. Daga Sakkwato ga rahoton Muhammad Nasir. yayin da sashen hausa na muryar amurka ke bukukuwan cika shekaru 45 da soma yada shirye-shiryensa a ko'ina cikin fadin duniya jama'a daga kasashe daban-daban na duniya na ci gaba da taya murna da nuna fatan alkhairi ga sashen hausa na muryar amurka daga cikin masu taya murna ga sashen hausa na muryar amurka daga najeriya akwai ma'abuta sauraren gidan rediyon daga jihohin sokoto da kebbi assalamu alaikum warahmatullah na turo na sako da ta voa murna da ma'aikatan voa da ni dama tsohon mai hulɗa da su ne tun lokacin da burin na sabon budawa lokacin su ma Kano, su ali abbas su hawa ibrahim funtuwa su lawar sallau jibiya su nasir mai wada don haka sai ce ubangiji allah ƙara nasara allah ƙara taimakawa na gode dokta Usman Abubakar Kokoshi na Shehu Shagar College Suna Sunana Salihu Muhammad Bena, jihar Kebbi, Najeriya. Sashen Hausa na murya Amurka wato jami'a ce ta ilmantar da jama'a. Sannan kuma mu a dalilin sashen Hausa na murya Amurka yasa har aka yadda yankin dankoso ta gabas ko kuma ƙasar bena aka yadda akwai matsalar tsaro a sanidiyar shi muka samu tsaron da muke kuri da shi yanzu muna kara godiya ga sashen hausa allah ya saka maku da alheri allah ya ci gaba da kare ku allah ya taimake ku sunana ahmed ladan girkawo jami'in hulɗa da jama'a na ƙungiyar murya talaka a ƙaramar hukumar mulkin kebbi a jihar sokoto Nigeria. alhaƙiƙanin gaskiya gidan rediyon american gidan rediyo ne wanda mu muna alfahari da shi musamman mu 'yan ƙungiyar murya talaka domin dukkan wasu abubuwa da ake yi a gidan rediyon america da kuma wasu ah, matsaloli da su al'umma al'umma ke huskanta musamman mu talaka da muke jagoranci musamman in muka dai irin wannan shiri da ake ciki da gaskiya shiri ne wanda duk abin da kake ganin cewa an ya ci mato a kwarya to idan ka ga wakilayen gidan rediyon america aka yi wannan shiri da kai to insha Allah gwamnati za ta shahe ma hawayenka a shiri na biyu kuma a bari ya huce shiri ne wanda mai kayatarwa ne kuma shiri ne wanda dukkan mu 'yan Najeriya da kuma duk wanda ke sauraron wannan shirin to gaskiya ko da kana cikin wani hali to ga wannan lokaci to za ka ji zuciyarka ta koma normal ta koma daidai sunana ali aliyu dike shiyar zango kamba jihar kebbi nigeria ina mai matukar taya dukkanin ma'aikatan sashen hausa murnar cika shekaru 45 da kuma ƙara jin daɗi da kuma fata alheri ga masu sauraron ku a duk faɗin duniya inda suke voice of america gidan rediyo na wanda yake ba mu san yadda za mu kwatanta shi ba da sauran gidajen rediyo saboda da ka ji labari a gidan voice of america labarin na ya tabbata haka yake ba wata ta baba ka ce wadda take ba da labari da dame dame shi kuma da zafin shi kuma akan gaskiya baya ga haka nan ina isar da ta'aziyya ta ga dukkanin ma'aikacin sashen hausa da ya rasu tun daga aliyu abbas zuwa marigayi kabiru fage da kuma isar da fata alheri ga dukkanin ma'aikatan da suke aiki yanzu a gidan rediyon murar amurka irin wannan kyakkyawar fata da sashen hausa na murar amurka ke samu daga jama'a daban-daban a kowane cikin faɗin duniya a iya cewa wata alama ce mai nuna jama'a sun gamsu tare da ƙara zaburar da ma'aikatan sashen ga aiki tukuru muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida Muhammad Nasir masu saurare yanzu agogo a nan Washington DC yana cewa karfe goma sha biyu da minti goma sha hudu na dare kenan. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya ziyartar shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba bari mu saurari wannan sakon. Lalle hakika shekara kwana ce. A ranar 21 ga watan Janairun shekara ta 2024 sashen Hausa na murya Amurka ke cika shekaru 45 da kafowa. Hmm, shekaru 45? Eh shekaru 45 kenan da sashen Hausa na murya Amurka ya kwashe yana watso muku shirye-shirye daga birnin Washington DC. kamar kullum wannan karon ma mun yi sauye-sauye a tsarin shirye-shiryenmu domin daidaicewa da zamani da kuma biyan bukatun ku masu saurare. Mun fito da wasu sabbin shirye-shirye na rediyo da suka hada da daga kawayenmu. Zamantakewa da Allah ɗaya gari bambam. da kuma dandalin 'yan jarida. Lokutan muna nan ba su canja ba. Haka ma, mitocin da ake kama mu ma ba su sauya ba. Zamani riga a bangaren talabijin ma mun yi muku kyakkyawan tanadi tare da kirkiro sabon shirin nishadi na dardumar BOA. Haka kuma a gefen sadarwa ta zamani za ku ga sauyi a dukkan shafukanmu na intanet tare da sabbin shafuka na duniya Amurka da tafiya mabudin ilimi har ma da ingantaccen shirin na naji na gani da ke kawo muku faru. faruwar al'amura kai tsaye a duk faɗin duniya. Sashen Hausa na muryar Amurka. Majiya kwakwara ta yada labarai da rahotanni. Ku kasance tare da mu a ko da yaushe domin biyan bukatunku shine muradinmu. To madalla yanzu kuma ga ɗan mutan gumel da shirinmu na ciki da gaskiya. jama'a salamu alaikum masu raro barkan madashin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin dan adam a yau za mu ɗaura kan dambarar aure tsakanin wasu ma'aurata biyu kuma 'yan uwan juna ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashim gumel a shirin da ya gabata mun kama muku labarin hadiza ladan da ke aure a kef jihar nasarawa wadda tunkari wannan shiri na ciki da gaskiya don buƙatar gudanar da bincike da zai kai ga samar da maslaha ko raba ta da mijinta don ta ce tana da yaƙinin ba alheri a zaman. Hadiza ta ce auren dangi aka yi mata da mijin duk da dama ta taɓa aure gabanin nan, amma sai ya zama akwai cin zarafi da ya kai ga mutuwa auren. A bayanin da Hadiza ta bawo makon da ya gabata, ta ce an sake dawo da auren ba da izininta ba, kuma abin da ya fi damunta shine idan suka ci gaba a haka akwai yiwuwar ci gaba da haifar yara masu sikila a ci gaba da gwagwarmayar neman 'yancinta Hadiza ta kai wannan magana masarautar su Yanzu a kan ni na ce ban yadda ba, an zauna an yi zama na ce ban yadda ba, sun ce duk da aka ce na zauna an yi zama na ce ban yadda ba. To shine abin ya ishe na ce barin kai fadan hakimai. Tun gashi an ce suna kwatama mutane hakkin su, barin je musu bayani. sai na je ko na warware musu suka ce to ai ma wannan ba ma aure a kai tunda ba da yadda ki ba baki san wa ya daura ba kuma ba ba da sadaki ba na ce kwarai ban san wa ma ya daura auren ba shine suka ce to in zo karfe goma da rabi ranar da na fara kaiwa kenan washe gari suka ce in da karfe goma da rabi sai muka dawo karfe goma da rabi to ashe ni kafin in zo shi ya zo karfe takwas da ya zo karfe takwas ya zo ya shirya musu magana da zai shirya musu wai auren ma shi an yi bai sa an daura ba kuma shi ma bai san waye ya daura ba saboda haka shi maganan nan a bar musu kes a hannun shi za a je gida a sasanta magana in ya kama na ciwon ban so ne shi a take ma za a yi sakin ba tare da an je wani guri ba sai aka yi magana haka sai fada suka ce to an bani dama haka zai kira ni mu je gidan mu yi zama bai kira ni ba zai kira ni bai kira ni ba sai ni na kira shi a waya na ce baban su mai ka ce za ka kira za a yi zama akan magana nan za a sasanta a gida sai ce ai shi da yi magana da ni zai zama da ni ba na ce a'a ba ni ne ba fada ne suka ce ka ce za mu yi zama da kai a gida. sai ce shi bai da bukatan magana na yanzu saboda haka ni na ɗauki mummunan hanyar da ba zai ba zai fitar da ni ba yadda ya gaya min kenan wani irin mummunan hanya ne wanda ba zai fitar da ni ba sai ya kashe wayan shi to magana na da shi na ƙarshe kenan to sai da na je na gaya ma fada haka sai suka sake ce min to in yi hakuri in koma in sake dawowa ranar monday saboda ranar ƙwararren lokaci na ce musu ba a nan nake ba a abuja ne yace ba damuwa in yi hakuri in dawo ranar monday mu sake zama zai sake neman su shikenan ko ranar monday sai aka mai da zaman talata wanda nan ya ce saboda shi mijin na ya samu daman gaya musu a gurin aiki yana da zama a ana yana da wani uzuri kar ya zo ba a gan shi ba amma a mai da zaman talata sosai ranar talatan ko da sassafe sai na zo da na zo da sassafe sai aka kira shi wanda yake zuwa shi bellan kenan yayan shi. Oh shi ba shi yake zuwa da kansa ba kenan. A'a shi sun hana shi zuwa sun kwata kwata ya ce a bar mishi magana a hannun shi shi mai aure sun hana shi zuwa. Sai shi ya ce a bar mishi magana a hannun shi. To muka zo muka yi ta zama muka yi ta zama bai zo ba muka yi ta zama har karfe goma ya wuce har da rabi ya wuce bai zo ba muka ce ah, to mu ga zaman da aka ce mu zo karfe takwas mun zo kuma har goma ya wuce gashi har yanzu bai zo ba. can sai ya zo gashi a mota ya zo ya zo a mota lokacin kuma wanda zai mana test din ya riga ya fita to bai ma sauka a motan ba daga kan mota ya bada sako ya ce idan ya dawo a gaya mishi sai ya sake juyowa shi ma yawwa da ya mm. da aka gaya mishi to sai aka warware mishi sai ce mana to mu sake yin haƙuri mu koma washe gari mu dawo ranar laraba kenan sai muka ce mishi to ba damuwa sai muka sake dawowa ranar laraban kafin mu dawo laraban sai ya kira shi da la'asar kan cewa a gaya mishi shi ba zai zo fadan nan kuma ba a akan wannan kes din ne kuma wanda zai zo domin shi ba ba zai zo ba saboda haka in kai magana kotu abin da ya gaya musu kenan Hadiza ki yanzu me kike so a yi akan wannan lamarin naki ni abin da nake so a yi yanzu ni hakkina ne a kwata min cewa ni kawai wannan aure ni ba zan yi shi ba a duba min wannan lamari ni nake auren nan ni na san abin da nake samun matsaloli a cikin gidan nan ba wata mata da zata ce tana jin daɗi a gidan miji ta cewa za ta fita wallahi ƙarya ne sai dai kawai dai in ta ga ba ta jin daɗin gidan nan a nashi bangaren mijin hadiza malam salihu ya bayyana mana nashi labarin tare da cewa zai iya amincewa ya rabu da hadiza amma matsalar ita ce mahaifiyarsa ce ta ce ko naman jikinsa hadiza ke ci su ci gaba da zama haka nan. Ni fa da sun kira ni ina tuki ne a university na je musu muna hanya a gida gidana za mu tafi Jos. Amma ni ban san komi ba su nemi shi wa'annawa wanda mahaifiyar Hadiza eh, ta umarnin ya daura mata aure. Ya kuma tafi suka ce ta zo ta ba mahaifiyarta hakuri ta shigo ba ta ba da hakurin ba kuma ta dunga zage-zage ne. Allah ba ta su ba na wake ke min wannan abu na ce to sai ku yi hakuri da Allah dora mana ba ni ban san wani abu ni ba mu yi wani faɗa da ita ko wani abu ba salihu abinda da kake faɗa saki biyu ne a tsakaninka da ita ya gaskiyar magana eh haka ne yanzu saura muku dama ɗaya kenan kawai eh Aliyu akwai ta ce ka shawarce ta da ta je ta yi tsarin iyali ta daina aihuwa gaba daya. Ni ban yi wannan magana ba na ce isan ma sun tabbatar mana haka ne to a lokacin kuma sai kowa ya san eh ba wani wanda zai cutar da wani ko ba gaskiya ne ba shi Allah ya kawo hanyoyi iri daban-daban ni din nan yau ina da 'ya'ya ita ma tana da 'ya'ya da wancan mijin ayi guda wajen uku ne ko hudu ne suna jos ga ɗaya na tare da ni wato ita abinda take cewa suna eh. so a hakura da auren nan ne gaba ɗaya to wannan magana yau inda kaman kai ne ka daura min aure kai inda yau kai ne ka daura min aure san ce duk hukuncin da kai ka daidai saboda ni ina nan da har yanzu nan da igiyar da ba daman tsallake shi ne igiya guda da shi ne mahaifiyana kuma mahaifiyar nan nawa kuma ita ne ita ne kuma mahaifinta na gane wato abun da ake dubawa in an fahimtar da mahaifiyar wannan maganar maimakon ana aihuwar yara tunda ita ta dage tana son aihuwa na aihuwar yara da za su na samun matsala hmm. to ita ta ce raba auren ba don ba ta kaunar ka ba ah, raba auren zai fi alheri to shi ne kaji na ce maka ai ni yanzu nan ta ji umarnin da aka faɗa eh, mahaifiya na ta ajiye mana ko eh. ce yau idan ana tana ɗiba nama na in yi haƙuri kuma secondly kuma ta sake ce min ita idan wa'an namu gaba ɗaya babban wa'an mu gaba ɗaya zan bai mai da auren nan ba ta kiyama to kaga kuma yau idan kai yau zaka zo ka same ta duk hukuncin da kuka yi a kaina nisan ya ce muku to ga abin da ne nake bukata yanzu in an yi tawaga salihu za a je wajen mafiya taka kai ka aminta a jiya same ta fahimtar da ita wannan labari. wannan duk abun da za ku yi ina ganin an yi zaman nan an kai ta tara ta ce duk family din gaba daya tana son ganin su duka kuma sun zo ta kuma gaya musu sai shi ɗaya daga cikin mai ce min to zai sake yawo ya ya ga kannanta gaba daya abin da aka tsaya kenan ban san wani magana ko baya ga wannan ba jin wannan batu na mijin hadiza shirin ciki da gaskiya ya sake jin ta bakin limamin da ya kulla tare da sake ɗaura auren malam abubakar sa'id wanda ya gargaɗin lalle abu wannan batu sannan a hankali don samar da maslaha. To ai tana da wali ta koma ai Qur'ani ya riga ya kawo mafita idan aka samu rashin jituwa tsakanin miji da mata. Su koma su zauna fa asu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha abinda Allah ya faɗa mana kenan. da iyalanta da iyalan mijin su ta da wakilai a yi zama in dai daga tsakaninsu da Allah suna nufin gyara a samu gyara akan wannan tunda ba ta so ai ba ya aure ta kasuwa bane akwai ta ga waliyai ta mai da al'amarin za ga waliyanta su nemi waliyi su nemi shi hakaman min ahli wa hakaman min ahli idan suka zauna Allah zai kansu fita cikin al'amarin shi aka fita kenan malam lafiya eh wato na shi abin da yake cewa maganar mahaifiyarsa Sante. wace ke cewa cikin sharuɗanta cewa samsam sam ba ta yadda ba wato ma'ana da bayan ranta ne ko da ita hadiza tana yankan naman jikinsa ne ba ta zai rabu da ita ba shi ba don haka ba ya baya cikin maganan auren nan shi ma abin da ya faɗa muku kenan ko abin da ya eh, faɗa muku faɗa abin da ya faɗa kenan ko kaga wannan sai ku mai da shi zuwa ga iyalan nasi ba ba so haka min alihi wa haka min aliha a mai da shi zuwa ga waliyanta da wakilai zauna Allah ga kama sa fitar al'amari kina ga abin da ya faɗa muku da haka yanzu kaga tun da harkan kowa ya taso cikin al'amarin abu ne wanda yake bukata a yi taka tsantsan kwarai a kai hankali ne da ciki saboda al'amarin iyaye ba kai al'amari ne ba yana bukata kai hankali ne sosai da haka tun daga kaman da ya faɗi dole a mai da al'amarin zuwa ga su hakaman min ahali da hakaman min ahali su zauna malam nasu su nemi fita akan al'amarin nan tabbatar da al'amarin ne. masu raro kun dai je da wannan takaddama ta kasance wannan shiri zai ci gaba da tattaunawa da masu ruwa da tsaki a wannan takaddama a bayan fage don tabbatar da adalci ga dukkan bangarorin biyu da ci gaba da zama lami lafiya yanzu amadadin duk waɗanda aka ji su musamman ma nasiru adamu el kaya da ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin daga nan birnin washington dc nisar fil hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya. To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To madalla a takaice a jiya lahadi ne ofishin harkokin siyasa ƙasar Iraki ya ce jakadan Amurka a Iraki ya gana da tsohon firaministan ƙasar Nur al-Maliki. Kwana guda bayan mayakan da ke goyon bayan Iran sun kai wani hari da akan dakarun Amurka da ke ƙasar. ganawar da aka yi a birnin bagadaza da jakadan alina ramasauki ta zo ne daidai lokacin da al'amura ke kararin cabewa da suka hada da yakin da aka kwashe watanni uku ana gwabza tsakanin babba aminiyar amurkan isra'ila da mayakan falastinawa na hamas da ke samun goyon bayan tehran a jiya lahadi firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya yi fatali da ta yadda mayakan hamas suka yi na kawo ƙarshen yakin da ake a gaza da a yanzu haka ya shiga wata na hudu shugaban isra'ila ya faɗa cikin wata sanarwa cewa a matsayin musaya ga sakin mutum hudu daga mutanen da aka yi tsare da su hamas ta buƙaci a kawo ƙarshen yakin a kuma janye dakarun isra'ila daga gaza sannan a kuma sako mata mutanenta. majalisar ministocin isra'ila ta amince da wani shirin da zai ba kasar norway damar rike kudaden haraji da aka ware domin tafiyar da ayyuka a gaza da hamas ke iko da ita maimakon mayar da kuɗin ga hukumomin falasɗinu cewar jami'ai a jiya lahadi a ƙarƙashin yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimawa a shekarar 1990 an shirya cewa ma'aikatar kuɗin isra'ila za ta amshi kuɗaɗen haraji a madadin falasɗinawa inda za ta rika turawa hukumomin falasɗinin da ke samun goyon bayan ƙasashen yammaci wani ɗaunin kuɗin a duk wata a zaman wani ɗan kwarai-kwarai cin gishin kai ga yankin da isra'ila ta mamaye na gabar kogin jordan To masu saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da karfe hudu na rana agogon Najeriya za a ji mu da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Hauwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma Dadi Balawe da ya tsara shirin ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Charleston. Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'asalam